Assalamu alaikum to kamar da yadda kuka sani a kullun a kowane lokaci da ni ne naku suna na sai na faɗa magaji barista gogoro oluwalin mu. Waye kira ka? <laughs> Da Allah da Allah je ka da Allah. Kamar ya waye ya kira ni? a yau ba sai an kira ni zan zo ba saboda yau abin na yi ne harkan na manya ne da haka kowa gyara zama a tsaye ma nake shin wai kun san abin da yake faruwa ma kuwa me yake faruwa ai abin da yake faruwa shine to fa abba zai yi aure yaushe ranar juma'a 24 ga wannan watan insha Allah daman taska ya ya to ai daman dole taska ya gaya miki saboda taska ya samu labarin wannan daurin auren shi yasa ni ma yau nake gaya mu kowa saboda kowa ya je ya sani ko ba gaskiya ba kwarai kuwa dan haka dai wannan daurin auren Ibrahim Abba Kabir ne da kuma Maryam Ibrahim Baby ina sente cenas assim. Uhum. ya ka kuɗin auren shi to me za a jira kuma gaskiya dai kan ba maganan jira shi yasa nake ƙara gaya mu kowa saboda kowa je ya sani wannan ɗaurin auren ranar juma'a ne ba abin da zai hana yiwuwar wannan auren insha Allah ware ma kuwa saboda ai aure kama an ɗaura an gama ne in Allah ya yarda shakka babu to da farko dai ina gaida dangin ango ina gaida dangin amarya ina gaida iyayen ango gabaki daya ina gaida iyayen amarya gabaki daya iyayen mu Allah ƙara muku daraja da albarka addu'ar ku take haska mu a duk inda muke wannan gaskiya ne sannan ina gaida ƙawayen amarya ga baki ɗaya kowa da kowa Allah ya ƙara haɗa kanku a duk inda kuke. Amin amin. Ina gaida abokanan ango irin su Shamsu Lawal Dades, da Aminu da irin su Usman Ahmad dan Tullu da duk ma waɗanda ba su ji sunansu ba Allah ya ƙara haɗa ku kuma a duk inda kuke amin amin sannan kuma ina gaida kanna amarya ina gaida kanna ango a kanna ango ina gaida irin su Izzatu da Baby da duk ma wanda bai ji sunan shi ba da fatan dai ranar biki kowa zai ta shinkafa ya baje baje dan haka dai wannan biki ne na manyan yara biki ne na soyayya aure ne na auren gata don haka dai rana auren nan akwai shagali sannan wannan shagali da za yi abu ne na al'ada kwarai ma kuwa ai wani abin da baku sani ba ma shine an goya ce in sanar muku da cewa ranar daurin auren nan za a ci shinkafa a gyagije yanda ya kamata an zo daidai inda nake so to ai ba iya nan kaɗai ba ma abinci ne za a dafa kala kala iri daban-daban kai bari ma ku ji har amala akwai da miya agushi ga bomo bazuka na san kana ci ko alquran uba da Don haka wallahi kada ku bari a baku labari kowa ya zo gurin daurin auren nan saboda za a gyagije yadda ya kamata. Don har fanta ma sai mun sha. Allahu akbar ashe bazuka zai gyagije. To ai ba kai kade ba ma kowa sai ya gyagije kowa sai ya ci abinci yayi baje-baje yadda ya kamata. Ita ma abinda ta kawo ta kenan daga Maiduguri. A Kaduna fa za a ɗaura auren nan kana nufin wai tun daga Maiduguri za ka zo bikin Abba da Maryam saboda dai ka ci abinci. Yo Alan Gubro. To ai shikenan ba ma kai kaɗai ba kowa ma zai iya zuwa. To kada dai ku manta wannan ɗaurin auren Ibrahim Abba Kabir ne da kuma Maryam Ibrahim Baby. amarya kenan za a daura wannan auren ne 24 ga wannan watan ranar juma'a a kaduna a anguwar rimi a misbahul islam dama kuma sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam don haka daga karshe dai muna ƙara yi ma ango da amarya fatan alkhairi allah ubangiji ya ba su zaman lafiya da haƙuri da juriya irin na zaman aure amin ya allah so in an yi aure a daure a zauna don babu wani gida da ya kai namiji